barka mu saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da sha shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na takwas ne ko takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida miladiya a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta sittin da uku cikin wannan sura mai albarka sura su tauba yau za mu tashi aya ta sittin da hudu kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya ta farko yana cewa shi ɗalibi ne mai hidimar ƙasa da aka tura shi zuwa kudancin najeriya a yankin da ake da ƙarancin musulunci don har sai ya bi jirgin ruwa kafin ya je ƙauyen da aka kai shi to kuma a garin babu masallacin juma'a babu masallaci na kamsa salawat idan har yana son sai ya yi juma'a to wannan yana nufin duk juma'a sai ya kashe naira dubu ɗaya da ɗari biyu kafin a ɗauke shi da jirgin ruwa da kuma mota a kai shi inda masallaci yake je ya sallah ya dawo tabbayar a nan gurin shin akwai wajibcin sallar juma'a a kansa babu wajibcin sallar juma'a a kanka kai juma'a ta faɗa haƙƙinka za ka rinka yin sallah a zahar ne kuma muna fatan ubangiji ta Allah ya baka ƙwarin gwiwa ka yi amfani da wannan dama wajen da'awa da kira zuwa ga addinin musulunci a iya abin da za ka iya tun daga abokananka ɗalibai da ragowar mutanen gari da za ka samu idan ka ci sa'a sai ka ga waɗansu sun musulunta a hannunka kuma wannan ya fi maka kowane alkhairi a duniya tunda manzo Allah ya ce da Ali bin Abi Talib la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am ubangiji ta'ala ya shirye da mutum ɗaya ta hanyar ka ya fi maka alkhairi sama da a tara maka dukiyoyi masu kima ko masu daraja mai tambaya ta biyu yana cewa mutum ne ya rasa raka'o'i guda biyu a cikin sallar da ake bayyana karatu a cikinta ya rasa biyun farko sai biyun ƙarshe to idan limami ya yi sallama shi yaya zai ƙarasa sallarsa idan limami ya yi sallama yadda za ka ƙarasa sallarka shine sai ka tashi ka kawo fatiha ba tare da sura ba a sirrance sannan kuma ka sake tashi ka kawo fatiha ba tare da sura ba a sirrance sannan sai ka zauna sai ka yi tahiya sai ka yi sallama wannan shine zance mafi inganci cikin zantuka guda uku da malamai suka yi akan matsala don shine ya dace da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka riska tare da liman ku sallace shi abinda kuma ya kubuce muku to sai ku cika shi kalmar fa na nufin cewa ciko ne za ka yi idan an ce ciko za ka yi duk da ka samu limami a cikin raka'a ta uku kai wannan ita ce ta farko game da kai shi liman ya yi ta uku da ta hudu kai kuma ka yi ta ɗaya da ta biyu kenan yanzu idan liman ya yi sallama abin da ke kanka shine cika mai ya rage maka in ko za ka yi ciko wato za ka kawo ta uku da ta hudu kenan wannan cewa ciko za ka yi shine abinda manzan Allah ya faɗa a cikin hadisi ya ce ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu amma waɗansu malamai suka ce qada'i za ka yi idan an ce qada'i za ka yi abin nufi yanzu ka samu raka'a ta uku da ta hudu idan ka tashi sai ka rama ta ɗaya da ta biyu bisa ga ra'ayin cewa ramuwa za ka yi wato kenan za ka yi fatiha da sura a bayyane dan ka tashi idan ka yi ruku'i da sujada ka sake tashi kuma sai ka sake fatiha da sura a bayyana dan ramuwa kake yi ina fata mun fahimta sawa'un qadaita al-qawla wal fi'la ko qadaita al-qawla wa banaita al-fi'la wanda dai suka ce za ka yi ramuwa to wannan suke nufi to amma dai hakikanin zance shine ciko za ka yi ba ramuwa za ka yi ba ina fata mun fahimta wannan yake cewa yana cikin sallah sai ya manta a raka'a ta uku yake ko a ta hudu idan ya samu kansa a cikin wannan hali ya zai yi sai ka dauka cewa ta uku ce sai ka kawo ta hudu bayan ka kammala sai ka yi sujudul ba'di as-sujud al-ba'di sai ka yi sujada ta bayan sallama kar ku manta da sujadar qabli da sujadar ba'di kowace mutum zai sajadu ne guda biyu idan ya dago ya zauna ba zai karanta tahiya ba wannan shine zancen da yafi inganci dan shi hadisi ke nuna wa cikin sahih bukhari cewa sai ka karanta tahiya wannan kiyasi ne to kuma ba a yin kiyasi tare da nassi a aikata manzan Allah ya yi kabli da ba'adi ba tare da ya karanta tahiya ba da haka ba bukatar dan kai kabli ko ba'adi sai ka karanta tahiya ina fatan kun fahimta ma'ana idan kai kabli ka dago sai kai sallama haka idan kai ba'adi ma ka dago me zaka yi sallama kawai zaka yi ba sai ka karanta tahiya ba wannan shi yafi inganci kuma hukuncin qabli da hukuncin ba'di daga zance mafi inganci kuma mustahabbanci ba wajibci ba domin idan an ce wajibci ma'ana mutumin da qabli ta kama shi yi ba to ya bar wajibi cikin sallah ko ta bace ko kuma ta samu tawaya kamar da malamai suke sabani amma idan mustahabbi ne kuwa to da yayi yana da kamala in bai kuma sallarsa ta yi ina fatan kun fahimta wannan kari ne cikin ababen da kila da mantawa faɗa a baya ba akan wannan fatawar don kare zanto mai mai kawai muke yi wannan yake cewa mu ne muke zaune a gidan wani babban ma'aikacin gwamnati a nan jihar Borno a nan cikin garin Maiduguri to duk shekara ya fitar da zakka to sai ya zaɓi waɗansu daga cikin ya ba su waɗansu kuma ya hana su amma muna gani sai a ɗauki zakkar kuma a kai waɗansu garuruka mu ko muna in gidan ba a bamu ba sai hakan da yake yi ya halatta kowanne ne wallahu alam in dai ku kuna yaran gidansa ku ne a ya baku zakka sama da yaje kai wani gari wannan abin da yake bai kyauta ba tunda dai ku kuna cikin alfukara ko kuna cikin almasakin ko kuna cikin almu'amilina alaiha ko kuna cikin almu'allafati qulubuhum dole ya baku matukar kun shiga ɗaya daga cikin ajujuwa guda takwas da ake baiwa zakka to yake hana fito bai kyauta ba ko alama bai kyauta ba da yawa daga cikin attajirai sukan yi wa yaran gidansu rowar zakka sai su hana su ko kuma su ba su kaɗan kaɗan wato ya kamata a baka dubu biyar dubu goma dubu ashirin dubu hamsin dubu talatin in mata kama dubu ɗari amma sai a ba mutum dubu biyu akwai wanda ga ka'ida in yi maka kyautar dubu biyu kamar ya zage ka ne dan shi bai baka ba shi bai hana ka ba tun dubu biyu ba za ta share maka wutar gabanka ba ba za ta share maka hawayen idanka ba amma kuma zai je kuma ya ce ya baka kuma zai sa a cikin lissafi ya baka to a gaskiya wannan ba daidai bane ba sannan ita zakka ba a san ba a guji tsira ta kashi kashi ba a san a guji tsira zakka kashi kashi a rinka ba mutane naira goma goma kamar yadda waɗansu 'yan kasuwa suke a layi ana ba mutane sababbin naira goma goma ko naira ɗari ɗari ko naira dubu dubu ka bayar in dai kana cikin wanda suke fitar da miliyoyi wallahi tallahi baka kyauta ba ya kamata yaran gidanka direbobinka masu yi maka hidima idan an tashi zakka wanda za a ba dubu hamsin a bashi wanda za a ba dubu ɗari a bashi amma su attajirai da yawansu ba sa iya yin wannan in sun yi maka gagarumar kyauta to kuɗin suka kashe ma ba kuɗi suka baka a hannunka ba idan ka biya maka kujerar aikin hajji ko kujerar umara inda za ka buƙaci rabin kuɗin ba za a baka ba amma wannan tunda biya maka za a yi ka tafi ka je ka dawo baka da ko ba wannan babu komai kaga an maka irin je ka mutu ko yake kin yara alhamdulillah ka soke farali ba komai amma dai <laughs> ma'ana ba zai iya baka rabin wannan kuɗin ba ko da ko kana da matsalar da ya kamata a baka ƴaƴanka ba su a makaranta ta arziki kana son ka aurar da ƴarka ta balaga baka da kuɗin da zaka aurar da ita ko da wannan matsalar ta kama ka ba za a yi maka ba to wannan ba daidai bane ba hakikanin gaskiya ya kamata idan mutum Allah ya rufa masa asiri ya ba shi dukiya kuma zai fitar da zakka to na kusa da shi lalle su san an yi zakka lalle na kusa da shi su san an yi zakka kuma ka tuna da ubangiji ta Allah ya mai sai ka kai ne mai bayarwa da ya ga dama sai mai da kai kai ne mai karba su ne masu bayarwa kuma hakan ba abu bane da ya gagaru ubangiji zai iya haka kafin nan kafin wani lokaci wa ma zalika alallahi bi aziz in yaji ayyuzukum ya tubi khalqin jadid wa ma zalika alallahi bi aziz to sai kai wa Allah godiya da yi ka kai ne ubangidan kai ne mai bayarwa din bai yi ka ba kai ne yaron gida kai ne mai karba ubangiji ya mayar da hannunka ne al-yadul uliya wanda yake khairun min al-yadis sufla kai ne hannun da ke sama ba kai ne hannun da ke kasa ba wannan kawai idan ka tuna ya kamata kai wa Allah godiya idan ubangiji ya rufa maka asiri kana da dukiya ya kasance na kusa da kai ba su wahala ba ba su jigata ba Allah sa sakon ya kai ya halatta mutumin da yake neman mace da aure kuma iyayenta sun abinta ya neme ta da aure ya halatta ya rinka zuwa suna zama da ita ta sanya tufafi na kwalliya yake nan. ya halatta ya je zance da daddare na biyu kenan na uku kuma ya inganta kawai don mutum yana neman ta da aure ya ɗauke ta su yi tafiya wani gari daga shi sai ita tafiyar yi ne ɗaya ko kwana ɗaya ita matsala ta farko cewa shin ya halatta mutum ya kalli matar da yake nema da aure ita ce matsalar da fukahu suke cewa an nazaru ilal makasuba kallon matar da kake so ka aura to wannan malamai sun tattauna a kai akwai wanda suka tsananta akwai wanda suka sassauta akwai kuma wanda suka bi matsayi na tsaka tsakiya cikin waɗanda suka tsananta wanda suka ce bai halatta baka kalle ta sai dai wata yar uwarka ta kallo maka ita ta zo ta faɗa maka in za ka yi zance da ita dole sai ta rufe fuskarta ta sanya safar hannu da ta kafa ta buya to kaga wannan sun tsananta da yawa akwai kuma wanda suka yi sakaci da yawa su kuma suka ce ya halatta ka kalli komai da komai illa a tani sai tsiraisin nan guda biyu gaba da baya ne kadai ba za ka kalla ba mata ma'ana ko da za ta yage rigarta a jikinta ka kalle da ma'ana zuwa masu wannan ra'ayin ya halatta to amma wannan ya yi sakaci da yawa amma ra'ayi na tsakatsakiya wanda su imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jama'a suka ce suka ce ya halatta ta bayyana a gabanka da irin tufafin da take bayyana a gaban muharraminta kamar wanta ko kaninta ko mahaifinta da irin kayan da za ta iya aikace aikace a cikin gida dan mutan gida sun kalle ta ba ta damuwa wato kenan kaga ka iya ganin gashin kanta ka iya ganin zira'in hannunta ka iya ganin ƙaurinta ka iya ganin yatsun kafarta to sau nawa shi da abin tambaya kar wani ya ce kullum ya je kuma sai ta yaka a idan ka ga wannan so ɗaya shi kenan a kansa za ka iya gina soyayya ko ka ce ba ka so kaga dai yatsun hannunta lafiya lau suke ba wata lankwasasshiya kaga yatsun kafa sun cika ba kuturuwa turuwa ba amma da ta sa safa baka sani ba Allahu a'lamu ko da yatsu ko babu to wannan shine hikimar kaga gashin kanta kaga dai irin gashi ce tana da irin gashin da kai ya wadace ka koda bai yawa ba kaga ƙorinta ma'ana dai kaga ta irin wannan kila kuma ta yi tafiya a gaban ka kaga ba ta dangishi ba ta jefa kafa in ma tana dangishi tana jefa kafa kai ka yadda da ita a haka ka so a haka dan kai abinda ake ake so me zaka gina soyayya a kai to idan ka kalli wannan so daya shikenan duk ranar da zaka zo kuma tana cikin hijabi kuma in za ku yi zance ba daga kai sai ita ba a wani ko wata mai hankali wanda ba za a yi masa wayo ba eh, wani mai hankali wata mai hankali da ba za a yi wa wayo ba wanda kuma baya da saurin barci in kuma ya fara barci <laughs> in ya fara barci to zantan kuma a tashi haka malamai suka ce ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah ya kasance yakan kuya yana leko matar da yake nema da aure suka ce tun zai kuya ya leko ta kenan zai ganta a cikin wani halin da da in ta sani ba za ta bayyana wannan halin ba zai ga kuma waɗansu ɓangarori da za su iya bayyanuwa a jikinta sakamakon aikace-aikace ko jan ruwa a rijiya ko ɗauko ruwa daga famfo a bokitin wannan zuwa kaiwa can ko ɗauki wannan ka ɗora can ko shanya irin halin da za ta bayyana a nan ya halatta mai sanya ganta da aure ya ganta a wannan halin amma da ya gani sau ɗaya shi kenan ya wadatar kuma sannan ba a daɗewa ana zance in ba wata larura ba abin nufi dai da an yi zance sau ɗaya sau biyu in ya yi yawa sau uku to ya riga an fahimci juna shi kenan sai a iyakance lokaci sai a yi aure kuma amma a yi shekara biyu shekara uku shekara hudu ana neman aure hmm. hiran dare kuma gashi dai dole dai sai da muharrami kamar yadda muka faɗa a nan gurin kuma yake cewa shin ya halatta su yi tafiya wani gari daga shi sai ita bai halarta ba ba shi halatta ya dauke ta su yi tafiya wani gari ko da tafiyar yini ce balantana tafiyar kwana to ana akwai wanda suke sakaci da zaran an cewa ne yana neman wanta da aure kila an yi baiko to sai ya halatta wa kansa daukan ta su tafi wani gari akwai wanda har umara suke tafiya bayan ba matarsa bace kaga a umara kuma za su kama hotel kuma daki ɗaya za su kama shi da ita ka je inda ya fi ko ina tsarki kuma tun daga gida akan hanya saban Allah kake har ka je ka dawo wurin da ubangiji yake wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzukuhu min azabin alim niyyar aikin barna idan kai nufin yi a wurin sai amma azaba ko da baka yi aikin ba niyyar kawai yana daga cikin khasa'is na makka niyyar kawai za ta haifar maka azabar ubangiji in ba ka tuwo ba to na mutum zai saba Allah irin wannan kasancewar an yi baiko kai da wance an yi engagement kai da wance bayan nuna ta zama matarka baiko ne dan a lokacin in ka mutu ba za ta yi ta kaba ba sannan ba za ta shiga danka ba kai in ka mutu kuma in ita ta mutu ba za ka shiga danka ba sannan a lokacin in ka fasa ma'ana mahaifiyarta kuma ta fito zuwa ka iya aurenta dan baiko ne ba dauran aure bane ba to amma inda aure ne fa sunan shi aure kaga kenan a wannan lokacin in ka mutu za ta shiga danka za ta yi maka ta kaba kai ma in ta mutu za ka shiga danta amma duk babu wannan a cikin baiko dan bai ko ba dauran aure bane ba dan dauran aure yana bukatan abu guda biyu shine lafazi tare da niyya lafazi da ke nuna na aurar da wadda nake wa wakilci wancan gawa ne bisa ga sadaki kaza shi kuma ce ni kuma na karba in shine ko na karba a madadin sa wato wakilin sa kenan jama'a kun shaida mun shaida kai da shi kun yi amfani da wannan kalmomin kuna masu niyyar dauran aure dole sai ga alfaz ga kuma almaqasid lafazi da kasadi su ne suke gina dauran aure ko da ka ce na baka shi kuma ya ce na karba amma a zuci baka yi nufin dauran aure ba a'a irin na baka ma'ana na amince ka ci gaba da neman ta nan gaba za a zo a daura aure kenan wannan shine bai ko din ko engagement kaga wannan bai zama dauran aure ba da haka ba shi halatta mutum ya tafiya da matar da yake nema aure ya ɗauke ta su tafi wani gari ko su tafiyar yini ɗaya ko kwana daya duk wannan bai halatta ba in ko zai kai ta wani gari ko za su tafi wata unguwa ko da cikin gari ne to dole ya zanto akwai muharrami amma ba daga cikin sai ita ba waɗannan su ne tambayoyi da ya kamata in faɗa amma takardu guda uku da suke hannuna wannan wai tambaya yake yi shin malam ka haɗa iri da fulani ko me zai ci riba a cikin wannan fatawar dan idan wani ya ganka sai ɗauka ɗari bisa ɗari kai ba fulatani ne wannan kuma yace Allah ya bani haihuwa na yi maka na sawa yaron sunanka ina fatan kai masa addu'a ya zama kai ni addu'a da zan masa Allah sa ya fi ni ku ce amin yauwa wa Allah sa fi ne in ya zama ni ya ci baya da yawa amma ya fi ne ai shi ne abin da ke ci gaba Allah sanya albarka a gare shi duk waɗanda Allah ba su haihuwa Allah sa musu albarka wannan kuma yana neman aure abin ya cije shekara da shekaru yake roƙon fatiya abin nufi da yake roƙon addu'a ba a ta mun fatiya kawai kace ai maka addu'a muna fatan ubangiji ta'ala ya baka aure kuma ya baka mace ta gari ubangiji ta'ala ya yanke wahala da ka dade kana sha wajen neman auren kuma ubangiji ta'ala ya yanke gafin gorantaka da kake fama da shi Allah baka mace ta gari almar'atu salihah wanda manzon Allah ce in ka kalle ta kai farin ciki in kai mata umarni ta bi in baka nan ta zama tana gadin dukiyarka da kanta a madadinka muna fatan Allah baka irin wannan matar Allah sa jin kirin ya zama maka alkhairi maganar cewa ina da dangi da fulani wannan ta sa sai da na bugawa wata yaya ta wadda muke ita kadai ta rage wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya kuma ita ce gaba da ni kuma ita ta fara rubuta min allo irin allo an baki wozal ita ta fara koya min rubutu sai da na buga mata waya da ce wai muna dangi da dan ta fi mu zumunci ita za ta iya lissafa kakannin mu har na shida har na bakwai duk ta rike dankali ko na gida ko irin to ta faɗa min cewa eh mu din kamar bangarori guda uku Hausa Fulani wanda za a busar da shi ya bushe a kyale bakin a haka ba fassara haka na faɗa kuma ta yi mun bayanin ta yadda aka yi muke dangantaka da kanuni ta yi mun bayanin yadda aka yi muke dangantaka da fulani kuma ta wannan na hausa kan ba sai ta yi mun bayani ba na sun ta yadda muke dangantaka da hausa amma dai ta wannan bangaren saboda haka kake na ban zama bafullata ni tsantsa ɗari bisa ɗari ba game da garmuto a ba haushe ba haushe kanuri kanuri mun an tambaye sa ko abu na karshe takardar da ke hannuna ya yan uwa tafiya ta yi tafiya yau muna har goma sha shida ga watan ramadan sanin ku ne cewa daga nan gurin azumin da ya riga ya wuce an yi aikin alkhairai masu tarin yawa a wannan masallaci daga cikin su akwai ciyarwa da aka yi a gidajen kurkuku guda uku da ke garin nan new prison da kuma maximum da kuma farm center an rika tanadan abincin buɗe baki a goman karshe aka rinka yin abinci ana kaiwa dukkan musulmi da suke waɗannan gidaje har sai da aka yi sallah kuma abincin wanda yake mai kima mai daraja wani lokacin a yi miyar kifi wani lokacin miyar naman rago wani lokacin miyar naman sa haka aka yi ta yi a waɗannan kwanaki masu albarka kuma kun sani cewa an ci nasarar tara kuɗi wanda aka fanso waɗanda tara ce kawai idan an biya musu tara za a iya fanso su daga gidan yari sai da aka fanso mutum 125 do a bara kuma kun sani an raba littattafai na koyon addini alqur'anai riyadu salihina ahlari ismawi 40 hadith alqaidatu bagdadiyya na koyon karatu duk a waɗannan gidaje sannan kuma kun sani a bara ɗin da kuma wato an raba tufafi a waɗannan wurare wanda sun fi set dubu ɗaya tsakanin harcin da wando a babban riga da jamfa da wando da sauransu kuma kun sani cewa an sayi kayayyaki na koyon sana'a a matsayin taimako an kai waɗansu wurare da suka dace to ba bana ma sai yan uwa suka ce ya kamata a tunatar da mu wannan aiki muhimmi abin da yafi wannan muhimmanci da da aka yi bara shine daukan nauyin malamai guda uku waɗanda suke zuwa suna karantarwa tun daga baran har zuwa yanzu guda suka yi malamai guda daga ciki akwai guda biyu mutum na farko mai girma mataimakin gwamnan jihar Borno wanda yake tare da mu a dukkan tafsirin nan tun daga shekara biyu da suka wuce har bana Alhaji Adamu Shatima Dibal sardaunan biyu da kuma wata baiwar Allah da take yadda a faɗi sunanta ta yi dai ta aiko kuɗi ta aiko naira dubu ɗari da hamsin wani lokaci ta aiko dubu ɗari biyu kuma dai kuma har yau ba mu san sunanta ba haka take a matsayin baiwar Allah sai waɗansu mutane guda biyu director na capital school da ke nan maiduguri da kuma malam ismail director na capital school ya yi alkawarin naira dubu sha biyar a kowane wata tun daga wancan lokaci har yanzu bai fasa ba kowane wata da kuma malam ismail wanda ya alkawarin dubu biyar biyar a kowane wata tun daga wancan lokaci har yanzu waɗannan mutane ubangiji ta Allah ya musu albarka ubangiji ya biya musu bukatunsu na alkhairi musamman da kuma su kansu malaman da suka sadaukar da kansu ba dan dan abin da ake ba su ba suke zuwa ba su gajiya ba har wannan shekara to ubangiji ta'ala su ma ya sa musu albarka ubangiji ta'ala ya albarkace su da ilimin su ya sa ayyukan da suka zama karbabu bana ma mun sake tsara wannan tun daga yau mun bude wannan asusu domin irin waɗancan ayyuka ko ci gaba da wanda muka faru koke-koken da muka samu daga wajen jami'ai na gidan fursun cewa akan samu waɗansu ɗin sun koyi sana'a sannan kuma zaman su da aka ɗiba musu a kurkuku ya ƙare to amma in suka fito ba su da abin yin sana'a din da haka suke ba da shawarar cikin abin da za mu yi bana ya kasance mun tanadi kayayyakin sana'a kekunan ɗinki kayan aikin kafinta kaya na aikin walda kaya na aikin plumbing dan da ana koyar da waɗannan da sauransu ta yadda idan mutum aka yaye shi ya fito to ya kasance wannan kaya suna nan sai a ɗauka a ba mutum abin da zai taimaka masa a cikin rayuwarsa kaga an samu nasarar canja shi horo na ɗauri an ɗaure shi zai ji takaicin wannan malami kuma ya kosar da wasa ta ayoyin alkur'ani da hadisi sannan kuma an koyar da shi sana'a sannan yana fitowa an ba shi kayan aiki haka kawai kyauta sadaka fi sabilillah kaga daga wannan lokacin za a samu ragowar ayyukan barna saboda haka muke fatan duk wanda ya ji wannan kururuwa samu maza ko mata asusun mu abu ɗaya yake daga yau daga cikin waɗanda za a dankawa taimakon kai tsaye akwai malam imam ibrahim fadl Muhammad Fadl Ibrahim wato shine chief imam na wannan masallaci malam Abu kenan akwai kuma Baba Sanda ɗaya daga cikin ɗalibai a wannan masallaci wanda suna a gefe na da daddara akwai auna Garba Makoni shi ma yana gefe na kila daga baya ko daga ina ne wallahi alam akwai malam Musa Ladan shugaban ladane na wannan masallaci akwai imam baba gana wato limami da kamsu salawata a nan gurin sannan akwai um, alhaji bunu mustafa um, duk suna cikin waɗannan da kuma duk malaman da aka san suna da alaka da wannan masallaci a iya bi ta hanyar su waɗanda aka san suna karantarwa a nan masallaci ko wa'azi ko faɗakarwa kamar um, malam gammakari wanda yake wakilta ta idan na tafi ko na yi hutu na tafi kwana biyun karshe da malam bawa ga kyari duk an riga an san su da su malam abubakar bulugul maram duk dai ma tufafi kuma ya shiga wurare nan da da shi ko wurin kazanta amma in wani larabci ne na yau da gobe wannan babu laifi dan kasa amfanin iya karatu kenan dan in baka iya karatu ba za ka san me aka rubuta ba sai ka kai wani ya duba maka idan an duba an ga abin aya ce ko hadisi to bai halatta mutum ya sanya ba sawa'un dan kunna ne ko zani ko dan kwali ko gele ko kowane irin tufafi wannan ko da ke hannuna wani wando ne na zamani irin velvet din da samari ke yi shi ma a nan gurin aljihunsa na baya akwai sunan Allah a jiki karara wannan kantun wata hudu da ya wuce na sami irin sa har na je na shiga gidan rediyo a Kano gidan rediyon Freedom suka bayar da haɗin kai aka faɗakar da musulmi a kai sannan ko dan ƙananan kananan ta ɗansu na irin yan ƙananan botul a koma ɓallai. a takaice za su kai guda ashirin wanda su ma duk da sunan Allah a jikinsu duk inda kaga irin botun din nan na karfe da sunan Allah a jikinsa duk sunan Allahu Allahu aka sa a jikinsa. wanda yana da hadari kwarai da gaske a ce samarin mu suna sa irin wannan wanda kaga a jikin aljihun gashi a jikin botun din gashi a jikin ko ina gashi ko mutum ya zauna akai ya kwanta akai kai ya burge masa kila ya mafarki akai kai kila ya shiga ban daki da shi ya je wuraren sabon ubangiji da shi da haka dai bai halatta ba ya kamata samari idan zamu sanya tufafi idan za a sai tufafi a yi hattara a duba a ga irin tufafin da suka dace a siya dan makida ce ta kafare makiya addinin musulunci suke yin irin wannan da su samu da sunan Allah kawai abin da su suka jahilta shi ne idan mutum yayi wannan bisa ga rashin sani Allah baya kama shi da laifi amma idan mutum ya sani an fadakar da shi sai kai rabu da wannan masu zafin addini ne mu sai mun sa to kaga yayi abin da zai fi zuwa garin da barin addinin musulunci domin mulaka na barba mulaka marmari ne manzon Allah wuhin suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim gudun kar a saukar da wata sura wadda za ta ba su labarin abin da ke cikin zukatansu suna jin tsoron kar wata aya ta sauka ta musu tonan silili ta musu fallasa me yasa ba sa son aya ta sauka ta bayyana abin da ke cikin zukatansu abin da yasa shine so abin da ke cikin zukatansu sun boye shi sun bayyana kishiyarsa a fili za su ce imani da baka amma kuma kafirci ne a cikin zuciyarsu to idan har sura ta sauka ta fallasa su kaga sun shiga cikin tonan silili musulmai za su ɗora musu karan tsana a iya yakar su a iya yanke hulɗatayya da su ba za a saki jiki da su ba irin yadda ake yi da sai ubangiji ce qulis tahzi'u inna allaha mukhrijun ma tahzarun sai da su ku je ku yi ta izgilin ku ubangiji ta'ala sai ya fitar da abin da kuke jin tsoron ya fitar ma'ana zai saukar da aya a cikin alkur'ani mai girma ko sura wadda za ta bayyana asirin ku alaikar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da zukatan ku suka kunsa ubangiji ta am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum wa la nasha'u la araynakahum fala arabtahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum ma'ana kaga dai an fallasa su kenan tunda an ce da manzon Allah wala ta'rifannahum fi lahnil qawl zaka gane su ta hanyar dadin baka in mutum bakin sa yi furau aka zo aiki ka ganshi a karshen baya to sifa ce daga cikin siffar nifaq wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum ubangiji ce Wala in ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن ce wala in sa'altahum inda zaka tambaye su game da abin da suke faɗa na baka alaƙarsa da abin da ke cikin zukatansu ko abin da suke faɗa na ɓatanci game da kai kamar faɗinsa cewa huwa uzun ko wata magana makamanciyar wannan da za su faɗa maka ko da za ka su faɗawa sahabbai inda za ka ce me yasa suke faɗin irin wannan zance la yaqulunna da sai ka ji sun ce inna ma kunna nakhudu wa nal'ab sani dai kadai mu dai mun kasance na kudu muna kukkutsawa ne muna hira cikin zantuka dan matafiyi ya daukewa kansa kewa ga doguwar tafiya doguwar tafiya to idan ana hira sai ka ji baka jin kewa in tastahzi'un kuke wa izgili yanzu Allah ne abun wasan ku manzon Allah shine abun wasan ku ko wata aya cikin ayoyin alqur'ani wani hukunci cikin hukunci hukunci na addinin musulunci shine za a a mayar abin hira da wasa abinda matafiya ke cinye zarar tafiya idan suna tattaunawa suna dariya game da shi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru kar ma ku ce za ku bada uzuri ko hanzari al-i'tizar shine izalatul mawjida kokarin kawar da damuwa a cikin zuciyar wanda ka faɗa wani abin da bai masa daɗi ba kana son ka kawar da wannan damuwar sai ka ce ai da wasa nake yi ba da gaske nake ba Allah ce kar ma ku ce za ku ba da uzuri kar ku ce za ku ba da hanzari kad kafartum ba da imani kun riga kun kafarta bayan ku da kun yi imani in na afu an ta'ifatin minkum in har mun yi afuwa game da wata tawagar cikin ku game da abin da suka faɗa nu'azzib ta'ifatan to lalle sai mun yi azaba ga wata tawagar cikin ku bi annahum kanu mujrimin saboda sun kasance kafirai sun kasance masu ijrami domin al-ijram shine irtikabul jarima ko irtikabul jurmi al-jurmu kuma shine az-zambul azim babban laifi da haka ba wani uzuri da zaku wato wannan tattaunawa da suke yi sai ta jawo musu wannan ibnu jarir tabari ya ruwaito hadisi da sanadin sa har zuwa ga zaid bin aslam yace anna rajulan min almunafiqina qala li auf ibn malik fi ghazwati tabuk wato wani mutum cikin munafikai ya wa auf ibn malik a lokacin da ake cikin yakin tabuk yace malikur ra'ina haula wato a tafiyar yakin tabuk yace malikur ra'ina haula waɗannan wani irin makaranta muke da su yana nufin sahabbai wani irin makaranta muke da su arghabuna butunan sun fi kowa kwaɗayin cika ciki da abinci wa akzabuna alsinatan sun fi kowa ƙaryar harshe wa ajbanuna inda liqa sun fi kowa tsoro lokacin da aka je fagen fama fa qala lahu aw sai Auf bin Malik ce kazabta wallahi ƙarya kake ka ce wai sahabban manzon Allah mu dinnan wai aikin mu kawai da hidimar mu ita ce mu ci abinci aikin mu kawai da hidimar mu ita ce mu yi ƙarya sannan mu din wai matsorata ne ƙarya kake walakin naka munafik munafunci ne yasa ka faɗi wannan kalma la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na bayo manzon Allah labarin abin da kake faɗa fa zahaba aufun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam li yukhbirahu sai auf ibn malik ya garzaya wajen manzon Allah dan ya ba shi labari zuwan sa ke da waya fa wajada qad sabaqahu sai ya samu alqur'ani ya riga shi zuwa wala in sa'altahum la yaqulanna inna ma kunna naqudu wa nal'ab qur'ani ya riga shi zuwan cewa in ma manzon Allah ya tambaye su to ga abin da za su faɗa qala abdullah ibn umar abdullah ibn umar yace fa nazartu ilayhi muta'alliqan bi hiqbi naqati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tankubu hijara sai kawai na hangi wannan mutumin dan tsabar munafunci ya je ya rike ragama ko madaurin dabbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake haye har ma kura tana hawa kansa dan munafunci wai shi yake jawa annabi dokin da yake kai ko dabbar da yake kai ya kulu yana cewa banzan Allah inna ma kunna naqudu wa nal'ab wallahi manzan Allah da wasa muke lokacin da muka faɗo wannan magana kawai dai muna tattaunawa ne shine na kudu muna tattaunawa ne irin tattaunawar da za ta sa ba za mu ga nisan tafiya ba matafiyi idan nisa yi nisa yakan samu kansa cikin kewa so muke mu kawarwa da kanmu wannan kewar inna ma kunna kudu wa nal'ab yana faɗin wannan magana fa yaqulu lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kuma yana cewa da shi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un shi kuma sai sake mai maimaita wallahi da wasa muke sai manzan Allah ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin lafazin ta'ifa yana daukar ma'anar tawaga ta mutane sannan ko mutum ɗaya na yana kiransu ta'ifa mutum biyu ma ta'ifa adadi mai yawa su ma ta'ifa da Allah ce wale shar azab wani adadi su halarci inda za a yi haddi din a kansu dangane ga wane ya ishi wani tsoron Allah kaga lafazin ta'ifa ana nufin wani adadi na mutane an gane ku to sannan ta'ifa mutum daya shi ma ana kiransa da suna ta'ifa sannan taro da yawa ta'ifa wa in ta'ifatan min al na qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى ila الله da haka a nan gurin an nuna cewa fa'ifa guda biyu ce tasu wata tawaga daga cikinsu za a yi musu afuwa wata tawaga kuma za a yi musu azaba yadda riwaya ta nuna daga wajen sahabbai da tabi'ai mutum biyu ne cikin munafukai suka rika tattauna maganar suna zagin sahabbai din na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin munafukai suna zagin sahabbai ɗaya kuma wanda shi sahabi ne mutumin kirki waɗansu kuma suka ce a'a da yana tare da munafukai amma daga baya tuba shi bai tattauna ba amma idan suka tattauna suka yi magana suka yi magana sai yayi dariya idan suka yi magana suka yi magana sai yayi dariya to shine daga baya da yaji an ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un shi bai tsaya ya je ya ce ni da wasa nake ba sai ya tuba taubatan nasuha sai Allah ce to shikenan inna afu an qa'ifatun minkum nu'azzib ta'ifatan bayan an ce la ta'tazru game da su waɗanda ba su tuba ba kad kafartum ba'da imanikum sai aka ce in na'fu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin ko in yu'fa an ta'ifatin minkum tu'azzab ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin in har an yi wa waɗansu afuwa waɗansu ba za a yi musu afuwa ba mutum ɗayan nan wanda ya ce shi ya tuba bai tsaya yana da hanzari bai ce na yi laifi manzon Allah na tuba daga yau ba zan ƙare ba ba zan ƙare ba in ta aka ce sai aka yi masa afuwa amma su wancan da suka je suna ba da uzurin ƙarya sai aka ce sam sam ba za a karɓa ba la ta tajiru kad kafartum ba da imani da wannan ne ibn hazm zahiri yake cewa dukkan mutumin da ya raina Allah ta hanyar raina wani suna cikin sunayen Allah sifa cikin sifofinsa ko ya raina manzan Allah ko wani annabi cikin annabawan Allah ko ya raina wani mala'ika cikin mala'iku ya masa kallon raini da kallon wasa da wargi ko ya raina wata aya cikin ayoyin alkur'ani ko wani hadisi cikin sahihan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas ya kafirta ya bar addinin musulunci in har yana son musulunci sai sake dawowa sabo fresh daga fari sannan ya tuba ya damar abin da yayi na raina ayar alqur'ani ko raina hadisin manzon Allah ko yiwa manzon Allah dariya ko wata sifa da manzon Allah zo da ita kamar yadda abin abun wargi ko wata aya cikin alqur'ani kamar yadda ita abun wargi wannan kan ɗaya ne daga cikin abin da ke kai mutum kafirci Allah ya tsare mu sai Allah ya tsare المنافقون والمنافقات بعضهم بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار يتيما هي حقهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وبنجي المنافقون والمنافقات منافقين maza da ko munafukai mata ba'dhum min ba'dhin wato sashin su suna daidai da sashi ma'ana muttahiduna muttafiquna fil kufri wa mukhalafati nabi sallallahu alaihi wasallam kansu ya haɗu bakinsu ya daidaita sun yi ijima'i da juna wajen kafircewa Allah wajen bijirewa manzon Allah shine ma'anar ba'dhum min ba'dhin su din tare suke da juna ba sa tare da ku sai zanto wannan aya kamar ƙarin bayani take dangane da ayar da muka karanta shekaran jiya wa yahlifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun suna rantsewa da Allah cewa suna tare da ku Allah ce ba sa tare da ku ba'dhum min ba'dhin wana su suna tare da juna ne amma ba tare da su suke ba amuruna bil munkar suna umarni da munkari munkari shine kafirci da abin da yake kasa da kafirci wajen laifi dukkan laifi yana ansa sunan munkari amma idan an yi itsarakin al munkar kawai aka yi shiru to kafirci ke fara sauka an fahimta ku wa yanhauna anil ma'ruf suna hana kyakkyawan abu idan an ce al ma'ruf shi kuma imani kenan kishiyar kafirci shine mafi girma daga cikin al ma'ruf daga nan dukkan wani dangin abin da Allah ya yi umarni da shi manzan Allah ya umarni da shi shi ma sunan shi ma'aruf to amma abin da yake karɓa sunan ma'aruf a ajin fari shine wato ainihin al-iman to su munafikai umarni suke yi da ayi kafirci kuma suna hani da ayi imani shine ya'muruna bil munkari wa nahawna 'anil ma'ruf wannan sifa ce daga cikin sifofin su dukkan wanda zai hana imani da Allah kaga kenan ya zama yanha 'anil ma'ruf dukkan wanda zai hana sallah dukkan wanda zai hana azumi ya hana zakka ya hana salatin annabi ya hana istighfari ya hana hailala ya hana karatun alqur'ani ya zanto kenan naha anil ma'ruf ya hana al ma'ruf haka dukkan wanda zai hana a taimaki sunnar annabi a taimaki addinin da manzon Allah ya zo da shi a yada shi a bankasa shi ma naha anil ma'ruf iktasaba sifatan min sifatil munafiqin ya samu wata sifa cikin siffofin munafikai amma dukkan wanda kuma wato zai umarni da a kafircewa Allah a bijirewa manzon Allah kaga yayi umarni da munkari kenan da haka wannan siffofi ne na munafukai wa yaqbiduna aydiyahum kuma suna kame hannayensu wadansu malamai suka ce qabdul aidi kinayatun an tarkil jihad ana nufin ba sa zuwa jihadi ba sa iya daukan makami dan su ba addinin musulunci kariya in an ce hayya ilal jihad ba sa iya fitowa dan za su ba da uzurin su koma gida waɗansu malamai suka ce ya qabiduna aydiyahum ma'anarsa marowata ne ba sa iya ba da taimako ko ga addinin ko ga ɗaiɗaikun mutane da ke buƙatar taimako taimakon addini gina makaranta sayan littattafai ɗaukan nauyin malami duk wanda na cikin taimakon addini tafiya jihadi buga littafin addini ingantaccen littafi ba da bid'a da shirme ba duk wannan taimakon addini ne da dukkan wanda ya buga alqur'ani bayan an duba an ga an rubuta shi daidai ko ya buga tafsirin da malamai suka tsaya akan shi suka bincika yayi daidai ko ya buga littafin hadisin da malamai suka bincika suka ga yayi daidai babu kurakurai babu barna to kaga ya taimaki addini amma duk wanda ya buga wani littafi na bid'a to kaga wannan bai taimaki addini ba dan bid'a ya taimaka duk wanda ya buga wani littafi na ilimi cike da kurakurai wannan bai taimaki addini ba lalata addini ne da akwai wanda suke da kishi suna son su buga littafi da wani ya je ya ce ga littafi na sai su dauki nauyi sai su buga dubbai sai ka je ka duba idan littafin na da shafi hamsin duk shafi biyar akwai kuskure a cikin ilimi kuskure mai hadarin gaske wanda in ya yaɗu cikin jama'a lalata jama'a zai ba gyara su zai ba to amma mutum ya kashe kuɗi kuma ya buga da haka muke shawara ga dukkan wanda zai buga littafi gwamnati ko kun jama'a idan aka ce wani ya buga littafi to sai a ce littafin na menene na qur'ani na tafsiri to ina malaman qur'ani malaman tafsiri su ba da shaida kan littafin daidai yake na hadisi ina masana hadisin manzon Allah na fiqihu ina masana fiqihun wata mas'ala mutum ya dauka ya rubutu akan ta gyaran tarbiyya ina waɗanda suka karanci tarbiyya suka kwankwade ta daga mabubbuga tacciya ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah maganganu na sahabbai da tabi'ai su zo su kalli wannan littafin a goge sunan mai shi ma a ce wani bawan Allah ne ku je ku duba ku ba mu bayani dan kar a ce dan sun san shi suka yi masa hasada haka ake a inda aka ci gaba inda masu kuɗi suke son su taimaki addini ko gwamnati suke son su taimaki addini wani ba zai je kunsu ba bai kawo kawai gwamnati ta dauka ta buga amma kaga akwai gwamnatocin da zaka sun buga littafi na bid'a akwai wani dan bid'a da ya rubuta littafi yake bayyana martabobin annabi a cikin har yake cewa manzon Allah a daren Isra'i da Miraji ya je sama ya je wurin Allah sai ya tarar da Allah yana sallah sai ya tsaya yana jira ya kare kadan girman Allah irin wannan barna da ta'addanci ta'addancin da ya fi ta'addancin yan ta'adda ya fi ta'addancin dan fashi da makami dan zai kashe rai ne ya kwace dukiya wannan kuma zai kwace imani dan mutum ya kwace rai ko ya kwace dukiya baya hana ka shiga aljanna amma duk wanda ya kwace maka imani ya raba ka da aljanna har abada amma wannan kuma aka buga da sunan gwamnati kaga gwamnati za ta yi da kyakkyawan niyya amma kila ba ta da malaman da za su tace mata sannan na ga wani littafi da wani bawan Allah ya buga dubbai ya aiko min yana daga Kano daga wani gari dubbai cewa a raba wallahi da na duba ko ina dubbar na ce a ciki gaba ɗayansa ban san wanda ya wallafa littafin ba ban san wanda ya buga ba ban san shi wanda ya dauki nauyin bugawar ba amma na ga cewa idan na bayar da wannan barnar da zan yi tafi gyara yawa da haka ya kamata a kiyaye kenan ya qabiduna aydiyahum munafiqai suna kame hannunsu ba sa ciyar da mabukaci ba sa taimakon addini ba sa zuwa jihadi nasu Allah fa nasu yahu nasu Allah sun ƙyale umarnin Allah fa nasu yahu shi Allah sai ya kyale su kalmar annisyan a cikin alkur'ani tana zuwa da ma'anar mantuwa wato ka san abu kaman ce rabbana la tu'akhidhna in nasina aw aghfana qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa annisyan a cikin waɗannan ayoyi na nufin mantuwa don haka kace Allah baya mantuwa da haka kuma Allah baya rukon bayi in sun yi wani abu da mantuwa amma nisyan a cikin wannan aya da muke ciki nasullaha fa nasiyahum wannan yana nufin at-tarkbali nasullaha ma'ana taraku awamir Allah ta'ala wa lam yamtasiluha sun kyale umarnin Allah ba su aiki da shi ba sun kyale shiriyar Allah ba su riko da ita ba fa nasiyahum shi ma Allah sai ya kyale su cikin azaba ba zai cicciko su bai kai su gidan aljanna dan idan kace nasullaha sun manta da Allah fa nasiyahum Allah ya manta da su a Allah baya mantuwa a ce an nisyan anan wurin da ma'anar mai barin abu an gane ku kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa dukkan wanda ya bar ambatansa wanda ambatansa shine alqur'ani fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahsuruhu yawmal qiyamati ama قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نسيتها أي تركتها wa kazalika al-yawma tunsa wa kazalika al-yawma tutraku anta fil azab an nisyan bi ma'ana tark nasallaha fa nasiyahum wa la takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yasawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul ta ala yace wa ya aydiyahum suna kame hannayensu ko kace ba sa jihadi ko kace ba sa sadaka ba sa kyauta ba sa taimako duk wannan siffofi ne na munafikai fa nasiyahum sun kyale umarnin Allah sun kyale siriyar Allah shi ma Allah kuma ya kyale su cikin azaba cikin dimuwa innal munafiqina humul fasiquna lalle munafikai sune kafirai anan ana nufin babban munafunci wanda mutum zai kulle kafirci a cikin zuciyarsa amma ya bayyana imani da baka ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أما لا تبي وما هم بمؤمنين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله التي والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين lakazibun ittakhadhu aymanahum junna fasaddu an sabilillah da haka da suka ce su mu'mini ne ƙarya suke innal munafiqina humul fasiqun fasikanci a nan gurin yana nufin kafirci daidai da fasikanci cikin fasajadu illa iblis kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih daidai da fasikanci cikin afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun amma amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma alladhina fa ba wa hum nar al-fisq nan gurin tunda an kawo shi fi muqabalatil iman ya nuna al kenan amma da ubangiji ta'ala ce walakin Allah karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan al-fisq nan ana nufin ayyuka na sabo ba kafirci ba karraha ilaykum al-kufra sai aka ambaci al sai aka ce wal fusuqa ya nuna da bayyake da wal ya nuna da da an gane ko الله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإتيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وعد الله المنافقين والمنافقات وبنجدي يا القولي ga munafukai maza da munafukai mata me yi musu alkawali wal kufara da kuma kafirai me yi musu alkawali nara jahannama wutar jahannama khalidina fiha za su dawwama a cikinta hiya hasbuhum ita ce makomar su ta ishe su wa la'anahum kuma Allah ya tsine musu wa lahum azabun muqim kuma lallai suna da azaba wadda take madawwamiya ta dindindin ita ce muqim azaba ta dindindin azabun da'im Allah ya tsare mu sai Allah ya كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم متاع الذين من قبلكم بخلافهم وخفتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون malamai da suke kula da lirabin qur'ani suka ce ka dinnan da ke cikin kallazina tana daidai da mahalli na nasaba ana qaddara jumla kafinta abin nufi wa'ada Allah al-kuffara nar jahannama wa'adan kallazina min qablikum ubangiji ta'ala ya alƙawlin wuta jahannama ga kafirai ana nufin kafiran yau da muke raye da su kallazina min qablikum kamar irin yadda ya hakan ga waɗanda suke kafin ku a da cikin kafiran baya ko kuma ya zanto cewa kaf din nan fi mahallin raf'i ne kamar wurin khabar ne ta mamaye wato kenan antum fa'altum fi'lan ka fa'alil ka af'alil ladzina min qablikum ku da ake magana da ku yanzu cikin munafikai waɗanda Allah madaukakin sarki bai arzuta su da imani ba ayyukan ku irin ayyuka ne na waɗanda suke kafin ku cikin kafirai kano ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwala bambancin ku da su su sun kasance sun fi ku karfi sun fi ku yawan dukiya wa auladan sun fi ku yawan yaya abin nufi duk abin da kafirin yau zai yi tunkaho da shi na karfi kafirin da ya fi shi karfi duk abin da kafirin yau za su yi tunkaho da shi na yawa na da sun fi su yawan yaya ko yawan dukiya na da duk sun fi su kanu ashadda minkum kowa sun fi ku yawan karfi wa aksara amwalan tsananin karfi wa aksara amwalan sun fi ku yawan dukiyoyi wa auladan sun fi ku yawan yaya fastamta'u bi khalaqihim sai suka more da rabansu da Allah ya ba su na duniyar su suka ci suka sha babu imani fastamta'atun bi khalaqikum kuma yanzu sai kuka zo kuna ci ku more da irin naku raban da irin naku kasafin da Allah ya yi muku kamar samta allazina min qablikum kamar yadda kamar yadda waɗanda suke kafin ku suka ji daɗi suka more da abin da Allah ya ba su bi khalaqihim da rabansu wa kuntum kuka kutsa cikin maganganu da ayyuka na kafirci kallazi qadu kamar irin yadda suka kutsa cikin maganganu da kuma ayyuka irin na kafirci abin nufi su sun zo sun fi ku ya'ya sun fi ku yawan dukiya sun fi ku karfi amma ba su gagari Allah ba ya musu azaba da ya kamata